أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba daren alhamis sha bakwai sha takwas ga watan zulqa'ada hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta bakwai. wanda ya daidai da shida ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road gwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي الشافعي القرشي wanda aka haife shi shekara ta ɗari shida da talatin da ɗaya ya rasu shekara ta ɗari shida da saba'in da shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na biyu. da goma sha za mu tashi a sabon babi babi na arba'in da hudu. malam yace babu tawqiril ulama'i wal kibari wa ahlil fadli wa taqdimihim ala ghayrihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim malam yace babu tauƙirin ulama babin da zai yi magana ko zai karantar da mu girmama malamai shine tauƙirin ulama girmama malamai walkibar da dattijai wanda shekarunsu ya ja a musulunci wa ahalil fadli da kuma duk wani ma'abuci falala shugaba ana ganewa masu sarauta da masu mulki su ma suna daga cikin wanda ake girma masu. wata adimihim da gabatar da dukkan wa'annan da aka lissafa mana malami aka fara da shi saboda yana gaba da kowa sannan sai aka zo da mai kibar su ne dattijai na biyu na uku ma'abuta falala ma'abuta falala shugabanni sun shiga mawadata sun shiga masu matsayi a cikin al'umma duk sun shiga wa'annan su ne ake kira ma'abuta falala shi ne malin ya ce da gabatar da su ala ghairihim akan waninsu ka kai talaka ne masha Allah ba rena ka aka yi ba ba kaskantar da kai aka yi ba sai aka samu wani babba ya zo sai aka ce mai ya zo kaza wannan ba reni ka san mutane suna da haka ai dan bani da komai ne shi yasa yi kaza ana ganewa a'a musulunci yana da tsari kowa ya ba shi darajarsa ana ganewa sannan kuma kamar yawanci mutanenmu ke zargin malamai musamman limaman masallatanmu na juma'a idan wasu shugabanni sun ce za su zo ya ce da Allah daga nan zuwa can ai hakuri a koma sai a ce an rena su wannan waye kaza musulunci ne tarbiyyar da wannan ba san rai ba ne kuma kakka zargi malam cewa malam ya cika kaza a'a shari'a ce ta koya mana haka wani ma'abuci falala a cikin al'umma da ya zo sai aka girmama shi wannan ba wai an fifita shi a kanka ba ne ta yiwu ka fi shi daraja a wurin Allah amma shari'a ta ce idan ma'abuci falala ya zo a girmama shi a gabatar da shi ai tsoron Allah ba wanda ya san wanda ya foni sai wa sai Allah ana ganewa a gabatar da su akan waninsu ka gaba wai kenan malam idan ya zo a gabatar da shi akan kowa to da darajar malam ya shafe na kowa ana ganewa datti da shi ma idan ya zo a girmama shi saboda yana daga cikin girmama Allah haka manzan Allah ya ce inna min ijlalillahi yana daga cikin girmama Allah shine tawqiru zu shaybatin fil islam ga girmama ma'abuci furfura a musulunci a baban sanu da zuwa da tijo zo ka wannan girmamawa ne kaga iyayenmu a baya sun samu wannan tarbiyyar yara 'yan yanzu ne 'yan bana bakwai ba su da wannan tarbiyyar ka zo ka zo kana layi sai ka ga dattijo ya zo wucewa ya ɗauki abu ba sai an gaya ma ba yana daga cikin tarbiyya ta addini ka je da gudu ka karɓi kayan da ke kansa gaba ina za mu kai ka tafi da shi har zuwa ƙofar gida in ya kalle kai ce Allah ya maka albarka albarkar nan za ta shafe ka saboda yana daga cikin girmama Allah ji Allah a girmama duk wani ma'abuci furfura a musulunci kai kuma ka ce ni ba na shayin kowa banda ubana ba na shayin uban kowa ta yi baka girmama ubanka ba inda ka girmama ubanka ba za ka ce ba ka shayin uban kowa ba to musulunci ya nuna mana girmama dattijai duk inda dattijai yake ko ne zai maka ba a cewa komai wallahi muna yara muna wasa haka sai ka yi wani laifi ko kila irin kana wani ya zo wuciya ka ki tsayawa ana kwallo komai kamancin haka wannan mutumin ya ganka ya bi ka zai da ke ka in ka shige gida da gudu mamanka ne za ta miƙa ka ta ce aladabtar da kai saboda ne ka san ba a banza ba wannan irin mutumin ya biyo ka cikin gida in ba ana ladabtar da kai za ka ji suna cewa a ƙara mai ai baya ji yanzu ma mutum zai ce ma ni ban taɓa dukan ɗana ba ka taɓa min sannan kuma kana so yaron nan ya gyaru in Allah ya azurta ka da ɗa na al'umma ne ba kai kaɗai kake tarbiyya ba dole akwai abin da kai ka gani akwai kuma abin da duk bakonka ba za ka gani ba saboda yaro muskili ne zai yi wani abu a gabanka na kirki amma ya sha kwana ya yi akasin haka har a zuwa ce ma ɗanka fa ya yi kaza hawa ni ɗana ba zai yi kaza ba ah. mala'ika ne shi don wani yaron zai yi abu mai kyau a gabanka amma an ka sha kwana sai aka san haka to amma idan ka buɗe zuciyarka kamar yadda shari'a ta karantar da mu sai ka ga kowa zai taimake ka akan ɗanka sai yaron ka zama nagartacce ka yadda cewa ko aka faɗi ɗanka zai iya yi sai ka mai faɗa ko da bai yi ba ai nan gaba halinsa in dai halinsa ne zai bayyana cewa bai yi abin nan ba in kuma halinsa ne komin ko ba jima ko ba daɗe sai ka nuna shi to amma mu yanzu mun haifi mala'iku ‘ya'yanmu mala'iku ne duk wanda zai zo ya ce ma ɗanka ya yi kaza sai ka ji mutum ya ce to kai hattara da wani munafuki ne ya sa ma ido a unguwan nan to kaga daga nan ka ƙarusa gidanka da kanka to yaro yana da irin wannan ɗabi'a kakka goyi bayansa ko da kana shakkan yin abin saboda abin da yaro zai nuna maka daban abin da kuma zai je daban wani waje dan wani yaro a gida akwai dokar da babansa ya bada baya yi amma in ya fita waje ba zai yi akasin haka karanta mana wani abu da ya faru wani bawan Allah ne ɗalibinmu yana neman wata yarinya da aure gidan dalilin da ya sa ya je gidan saboda akwai tarbiyya kyakkyawa baban yana dawowa sallan isha'i to an kulle gidan kenan sai dai gobe wannan shine tarbiyyar gidan to amma bincike yayi bincike shi wannan saurayin da zai aure ta sai ya gano akwai wani saurayinta da take sneaking take fita har ya fita da ita ya je joint joint na gayu tare da ita kuma uban bai sani ba a uwar ta sani ana ganewa to ka ga yanzu yanzu an ce ma yakka ta je ta yi kaza ai ba za ka yi da ko saboda ka san ka kunne to amma ya ake yi wannan tsakanin su ne da juna suke Ya ce malam ba labari aka bani ba sai da na bibiyi abin har inda take zuwa ya ce kai har hotel ɗin da take zuwa da gayan ana zuwa cin abinci ya ce na je na ganta ya ce kuma wan abokina ne yanzu malam ya za a yi an sa rana na ce za ka iya auranta ce gaskiya malam ba zan iya ba saboda abin da na gani sai na ce to ka gaya musu ya ce ba za su yadda ba na ce ka gaya musu ka sauke nauyin da Allah ya ɗaura maka ka ce musu su kula da 'yansu in sun ji daidai in ba su ma ba ka kyale su Allah ya san abin da ka gani kuma ko ba jima ko ba dade gaskiya za ta yi halinta za su kika a lokacin da ka faɗi amma in tafiya ta tafiya za su gano za ka zama mutumin kirki da girmamawa a su. to irin wannan yana faruwa ka ga yaro ya yi kaza da makamancin haka to dole cewa babba babba ne kuma tun lalacewar tarbiyya a da aka taba ganin yaro babba na magana yana mai mata da magana yanzu ne duk wannan lalacewar yin kaga mutum ya yi kaka da shi amma yana zaginsa yana kunduma masa shari'a kai wani ma har ya kai hannu zai dake shi kaga wannan ba tarbiyyar addini ne. musulunci bai taba ba mu irin wannan tarbiyya ba duk inda ga babba ka girmama shi dattijo ka girmama shi ma'abuta falala ka ba su falalansu don ka girmama shi da falalarsa ba shi ne ke nuna ka kaskantar da kanka ba wannan shari'a ce ta nuna ana ganewa kafin shi galiban talaka a najeriya shi kullum haushi yake ji in ga an girmama wani shi zai ce ba a girmama shi ba ka yi haƙuri bawan allah ka in kana da shi allah ya baka kuma za a girmama ka duk talaucin kankana da ilimi dole a girma maka haka ne ko wani da yi ba dole wani ya yi kai makiyinka ma sai ya girma maka wani lokaci saboda zai kai wajen da yana gani ya fi karfin a wannan wurin saboda za ka je wajen da ba zai iya zuwa ba a kenan akwai girmamawa to amma mutum sai ce a ai wannan reni ne ba mu a'a kowanne akwai matsayin da Allah ya bashi ka yadda da inda Allah ya ajiye ka shi ma inda Allah ya ajiye shi ya amince akan haka Don ka girmama wani ba ne ke nuna cewa kai ka wulakanta ba bal hasili ma kamar yadda magabata suke cewa yadda kake kallon mutane da kima haka Allah ke sa kima ka da daraja a zukatansu yadda ka rena mutane haka Allah ke faɗo da darajarka da kimarka a idan mutane good example zaka ganin mutane masu jiji da kansu suna zuwa wuri zaka ga an ce ku share shi ko in mawadaci ne za a ce ku share shi ya zo ya gama kafafarsa wanda ya tanka shi ya mutu da bakin cikin idan yana ji da sarauta ne ko makamanci haka amma yana da wannan kafafar sai ka ga mutane sun ce in je kun ga wani kan ku ce mai uffan ku tare shi sai wanda bai kai shi ba a sarautan in ya zo kuma a girmama shi saboda shi da ɗabi'an mutum duk mai kafafa haka ake masa an gane kuma kowanne ana bashi gwargwadon yanayin yanda yake wani sai ka mai ɓalo-ɓalo yake ganewa wani kuma in ka mai cikin hikima zai gane to shine malam ya buɗe wannan babi yace wa raf'i majalisihim da ɗaukaka makarantun da malamai ke karantarwa majalisun da malamai suke karantar da al'umma ka nuna darajar wannan majalisi to an zo majalisi ba ba surutu ake ba malam baya bukata ce da Allah ku shiru alamar ma kana karatu kana magana alamar rashin girmama ilimin ne balle girmama malamin in ka zo gaban malami to ka zo tamkar ka zo gaban mahaifinka kamar yadda shari'a ta ce kakka daga murya to haka shi ma ba za ka daga murya ba na biyu masallaci na da ƙa'ida in an shigo masallaci wurin girmama Allah ne saboda daga cikin girmama Allah ka samu nutsuwa a ciki kada ka samu hayaniya kada ka bari wani ma ya juyo ya kalle ka saboda wata magana da kai Kafaɗo kafaɗo har a wurin Allah kafaɗo yanzu ba mun gama sallan magarba ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko sun mala'iku Allah yana sa su duk inda ake karatu irin wannan za su zo wajen nan su zagaye mu har zuwa sama ta saman duniya e kenan ko na biyu kuma akwai wasu mala'iku su kuma aikin da aka sa su su yi ne. duk wanda ya zauna a masallaci ya yi sallah yana jiran wata sallar ta zo ta riske shi su kuma aikin wannan mala'iku banda can suna cewa ya Allah ka gafarta wa wani a kira sunanka ya Allah ka yi tuba gare sa ya Allah ka ɗaukaka darajarsa ya Allah ka yafe masa kurakuransa sai ba za ce matuƙar ba kai abu guda biyu ba matuƙar ba ka cutar ba waya aka kana da waya sai aka yi girgir mutane ne suka juyo ka cutar shi kenan sun dina maka adda waye asara kai sun dina maka adda sannan ana karatu ka yi magana har ka ja hankalin wasu mutane da suka zo sauraron karatu su ya ɓaci ka cutar da su to mala'ikun nan sun dina maka addu'a na biyu ba ka yi magana ba amma ka riƙe waya kana kallon facebook kana kallon abin nan kaga wani sharing kila na siyasa a yi mawa yar tura sun daina maka addu'a saboda an cutar da wani ne sai kuma ka yada sun daina maka addu'a ko kuma kaga wani magana na batanci akan wani baka san asalin abin ba sai kai sharing shi ma haka sun daina maka addu'a sannan abu na biyu shine a lokacin da kai hutu to mala'ikun din nan sun daina maka wannan addu'an a daidai lokacin da kai hutu ka je ka alwalaka ta warware kenan ka je ka dawo kana da za su ci gaba amma shi wancan da ya cutar sun daina mai addu'a kwata-kwata yayi asarar wannan majalisin a ranar sai dai ya tarbi ne na gaba amma na ranar ya yi ta, to kaga duk wa'annan tarbiyyar mutane suna bukatar saninsa saboda su san yadda za su yi mu'amala da majalisi na malamai duk lokacin da suka zo in ka zo ka natsu ka yi shiru ka dinka kallon alkhairin da ya kawo ka me ya kawo ka neman ilimi shi kuwa ilimi abu na uku shine mala'iku suna shimfiɗa maka fuka tun daga gidanka daga fito ka sa misali kana gwari ni ko kana da gasa ko kana kaza sai ka sa niyya daga nan za ka zo wannan masallacin ko kuma duk masallatan da ake irin wannan karatun a cikin wannan garin a ko ina ne a duniya lokacin da ka sa wannan niyyar to mala'iku za su shimfiɗa maka fuka kana tafiya a kai har ka je ka dawo saboda yadda da abin da ka zo nema shine ilimi to tun da kuwa neman ilimi ne kaga ba kamar neman kuɗi ba ne su mala'iku ba sa shimfiɗa maka fukafukansu saboda neman kuɗi ne abin duniya shi kuma wannan duniya da lahira shi sa suka shimfiɗa maka saboda darajar ilimi yana sama da komai a duniya yana sama da kuɗi yana sama da mulki yana sama da farauta yana sama da komai a duniya babu abin da za ka kwatanta shi da ilimi saboda haka ilimi yana shi ne number one haka imamu ibn hajar al-asqalani yake faɗi a cikin fathul bari lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi magana akan falala na ilimi kan hadisin da yace man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din duk mutumin da Allah ke nufin shi da alkhairi zai sa ya gane addini kaga sai ibn hajar ya ce bai ce ya bashi kuɗi ba bai ce ya bashi sarauta ba bai ce a bashi mulki ba sai ya ce zai fahimtar da shi addini duk duniya babu wanda ya fi ka alkhairi sai wanda ya fi ka sanin addinin kuma ya fi ka aiki da shi shi ne fi ka alkhairi a wurin Allah da daraja wanda ko bai kai ka ba to ka fi shi daraja da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Shi ne ai wa raf'i majalisin ɗaukaka majalisin da malamai suke tarbiyyatar da mutane a ciki ka san irin wannan wuri fa ga irin roman da ake kwasa na ilimi a darajar ilimi ana ganewa kagan aka ce yau akwai gidauniya na roman demokuraɗiyya ai sai yadda ga mutane ko? ɗan zo za ka gani na mutane saboda shi wannan zahiri ne ana gani amma wannan da ilimi ba a ganin sa wani ma in ya zanka ka zo neman ilimi yana ganin talauci ya kawo ka ba kana da abun yi shi abun yi a wurinsa neman kuɗi shi a iya tunaninsa kenan da kana da abun yi ba za ka zo ma ka ɓata lokaci ba saboda ka ɗan zauna minti arba'in zuwa hamsin a masallaci an yi wuta a yi awa ɗaya yana ganin talauci yake sa kai haka da kana da abun yi ma ba za ka da ma wannan lokacin yana da lokacin neman kuɗi amma ba yi da lokacin da zai san Allah kai ba yi da lokacin da zai san Allah kuma a haka idan ya zo yana sallah kare ma an tallata mai ba zai kalla ba fatiya bai iya ba kuma sai ka ga iya shekarunsa da ya yi to kaga wani ya ce alhandu alhandu fa a gabana wani babban mutum a ƙasar nan ya yi haka Allah ji kan malam Ja'far shi ma yana wurin a lokacin Allah ya kyauta kuna ganewa to kaji mutum ya ce alhamdu to me yake karanta alhamdu wai shi ne fatiha fa alhamdu gillahi to kaga irin wannan abun takaicin ai iya takaici amma an ka buɗe mai turanci na duniya sai ya karanta maka har zai iya bambanta maka wannan asan ɗin uk ne wannan kuma asan ɗin us ne har zai iya bambanta maka in kaza in suna karanta suna turanci ga irin ake gane su amma ba zai iya karanta alkur'ani ba kuma haka yake rayuwa kai da ka iya ƙur'anin yana ganin kawai ɓata lokaci kake yi to kaga wannan akwai matsala malam ya ce wa izhari martabatihim da nuna darajan su kaga nan dole ka san darajan malami Wannan ka san yadda za ka yi mu'amala da shi to amma a nan sai ka ga wani ya zo ya ɗuɗɗura wa malam ashariya me dalili saboda kawai malam kila ya faɗi wani magana da shi a siyasance bai mai ba ya ɗan lura masa a shari'a to kaga wannan lalacewa ya kai lalacewa dole kasancewa daraja ce ta ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kuma ba shi ya ba kansa ba Allah ne ya bashi kuma Allah ne ya ce a girmama shi wannan littafi littafi ne wanda aka rubuta shi kawaidu fi ta'amuli ma'al ulama ka'idoji wajen mu'amala tare da malamai wato kakan yadda za ka yi mu'amala da malamai lokacin da aka wallafa wannan littafin wanda ya takdimin wannan littafin wato muftil ibn bas Allah ya ji kansa da rama shine yayi takdimin wannan littafin littafin nan yana da shekara kusan talatin da uku da wallafa shi ƙa'idoji ne na ilimi malam ya tattaro maka a ciki saboda ya nuna maka yaya addinin musulunci ya karantar da mu mu'amala da malamai amma da yawa mutane ba sa ganin shi da kima ba sa ganin shi da daraja akwai malami daga cikin malaman addinin musulunci a wannan ƙasa samu lecturer ne a sila lamido kafin hausa kenan dr makki yana karanta wannan littafin a tiktok don na taɓa ganin shi so ɗaya na ganshi wace gani ma na ga yana karanta wannan littafin ya sa shi yana karanta wannan littafin min gilafin ila gilafin abdurrahman bin ma'ala as-suwayhiq al-mutairi shi ya rubuta wannan littafi shekara ta 1413 kaga yanzu muna 1440 da na da bakwai kaga shekara 30 da na 33 ya rubuta wannan littafi littafi ne mai mahimmanci a ciki zan ɗan tsakulo mana abinda wannan malamin ya wallafa a wannan gaba ya ce al-mabhasul awwal bincike na farko man humul ulama suwaye malamai ko? ya ce al'ulama malamai hum na bi shar'illah su ne masana shari'ar Allah ba ba duniya ba masana shari'ar Allah almuttafiquna fi dini wanda aka yi ittifaki a cikin addinin Allah al'amiluna bi ilmihim ala hadiyin wa basiratin wanda suke aiki da iliminsu a bisa shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimi allazina wahabahumullahu alhikmata sune wanda Allah ya musu kyautar hikima wa man yu'ta alhikmata faqad utiya khairan kaseera duk wanda aka bashi ilimi sanin nasikh wal mansukh kamar yanda Abdullahi dan Abbas ya ce to an bashi alkhairi mai dumbin yawa kaga mu yanzu an ga mutun da kudi sai ce kai wani ya sha kwana shi da kada ake ganin an ba shi ko wanda aka ba shi ilimi an ba shi alkhairi mai ɗumbin yawa a duniya da kuma lahira don ko fadar Allah ba kowa ke zuwa ba sai malamai ka to ai ba ƙananan mutane ba ne yau a ce wasu wane da wane ke zuwa fadan shugaban ƙasa ai ka ga za ce su ne manya-manya ko a wajen shugaban ƙasa to a wajen Allah masu zuwa fadan Allah malamai ne kaga wanda yana nuna maka darajan wa malamai yana sama da nawa kowa sai kuma sai annaba saboda su malamai sun gaji ne aikin annabawa ne kuma annaba su ne number one citizen a cikin al'ummansu malam ya ce wannan aya ta 269 ne a cikin suratul baqara jazakallahu khair sai ce wal ulama'u malamai humul ladina ja'ala Allahu azza wa jalla imadan nas alaihim fil fathi wal ilmi wa umuri dini wa duniya ya ce in an ce malamai humul lazina ja'ala Allahu azza wa jalla imadan na, su ne wanda Allah ya sanya su a matsayin ginshiki na mutane alaihim fil a kan mutane wajen fahimtar da su addini wal ilmi kuma ilimi suna da fiqh sun san suna da fahimtar addini kuma suna da ilimi wa umuri din wa duniya kuma al'amurra na addini da kuma al'amurra na duniyarsu bi ma'ana malamai da duniyarka da lahira su ne za su nuna maka to yanzu an ce yawa ah, duniya kawai a bar 'yan duniya ko addini kawai malamai kawai amma duk al'amari na duniya wai ba ruwan malami wannan maganar ka duba jami'ul bayani na ilm wa fadlihi na ibn abdul bar mujalladi na biyu shafi na 327 aka sadda wannan bayani a ciki imanin ya wal ulama'u malamai hum sune fukaha'ul islam wanda suka fahimci addinin musulunci ومن جارت الفتية ala أقوالهم bainal الأنام su ne wanda fatawa tana zagayawa tsakanin a cikin maganganunsu cikin mutane allazina khussu bistinbatil ahkam wanda aka keɓance su wajen zurfin ilimi wajen ciro hukunce-hukunce unu bi zafi wa'id halal min al-haram kuma suna kulawa da ƙa'idojin sanin halal da haram suwaye suka san wannan malamai haka ce nan komai na duniyar ka malamai kamata da mai kafin dole sai ka ji mai dokar Allah a kai to amma mutum zai ce ma ah, mutum alamari ne na duniya aka kawo mana malamai a nan kawai ku mu to dole kasancewa malamai komai za su karanta da al'umma a kai wannan maganan imamu ibn qayyim al-jawziya ya ambace shi a cikin i'lamul muwaqqi'in ana rabbil alamin mujalladin farko shafi na bakwai sai yace wal ulama'u har ila yau fa ka sani in an ce malamai fa su ne a'immatud din su ne jagorori na addini nalu hadhihi al manzilati al azima sun samu wannan matsayi mai girma bijtihadin was sabr saboda ijtihadinsu da haƙuri wa kamalul yaqin da kuma kamala ta yaƙini da suke da shi waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun Allah madaukake yace waja'alna minhum muka sanya daga cikin annabawan da Allah ya ambace su a'immatan suna shiryarwa wato jagorori a imatan ya hadu da bi amrina suna shiryar da al'ummansu da umarninmu in ji Allah wani lokaci Allah ce lamma sabaru a yayin da suka yi haƙuri kaga malami dole sai ya kasance ne mai hakuri. don wani ma da gangan dan yanzu ya kure ka zai je boma da sai ka daure ka haɗiye ka danne an yi wa manzo Allah abin da ya fa kuma ya haɗiye to kai ma tunda makarantar manzo Allah kake to dole kai ma ka zama mai hakuri ka kace a ah, ni fa ba ni da hakuri ana ganewa dole da wannan hakurin za a cimma Allah ce sun zama jagorori a cikin al'ummansu sai da suka yi hakuri annaba fa sun sha wahala duk wani malami da kake kila kana ganin shi kana tausaya masa saboda kila wani wahalan da yake sha cikin mutanansa, wallahi ko kumban farce na aka yi fan annabi bai kai ba na wahala a cikin al'umman da ya sha dukkan kuma annabawan da suka shuɗe dan akwai annabin da Maman zala ce shi kaɗai zai zo ranar tashin kiyama ko mutum ɗaya bai imani da shi ba har ya gama tenansa a duniya ya mutu wanda ya yarda da shi to kai awa ka zo Allah ya tara maka mutane da yawa amma ka ce kai ka fi so ka ja an cika an yi kaza akwai annabin da Allah ya aiko shi ikhlasi baka kai shi ba tsoron Allah baka kai shi ba bin dokan Allah baka kai shi ba har ya gama komansa a duniya ba wanda ya yarda da shi in ya ma zo jariya ake mai har ya mutu mazala ce kuma shi kadai zai zo gaban Allah duk kowa ya ki da shi shine dalilin da yasa manzo Allah ce li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta dalilinka ya fi a baka jajayen raƙuma amma sai ka ga mutum gafa mutane amma shi yana so sai an cika makin ah, waye ke da zukatan mutane ba Allah ba kuma waye zai kawo su Allah ka nufi Allah ka gani mana Allah shi ke kai wani ma sai ya bar duniya yake samun karbuwa e eh, ya bar duniya yake samun karbuwa a cikin al'ummansa amma lokacin da yake nan ba irin wahalar da bai sha da mutanensa ba amma sai ya bar duniya sai kaga kuma ya kaman jiya ya zo duniya sai ka ga a lokacin ake ganin kimarsa da darajarsa to haka al'amari na malanta yake dole ka zama ne hakuri Allah ce wa kanu ayati na yuqinun sun kasance masu sakankan cewa da ayoyinmu imamu ibnu ibnu ibnu taymiya cikin siyasatu shar'iyya nasa ya kafa hujja da wannan ayar sai fitar da wata ka'ida yace sabri. wal yaqin yunalu imama da haƙuri da yaƙini ake samun jagoranci kana so ka zama jagora to sai ka zama mai haƙuri dan mara haƙuri baya taba zama jagora don wata rana kana kallo wanda bai kai matsayin ka turmishe shi ba zai taka ka kuma dole ka yi haƙuri ya nuna maka hannu ya dunkure maka goshi ya dunkure maka hanci wanda in ba dan kana wajen ba bai isa ya zo maka abin nan ba amma ne ka zama mai haƙuri in babu wannan haƙurin ba za ka cimma wannan gacin ba saboda dukkan annabawa da irin wannan haƙurin suka yi manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallam wata rana yana cikin sahabbai wani kawai wani ba kawai zai kuma manzo Allah ya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abai suka yi shafi a shi ya ce ne ya faru ya ce bashin da ka ci ka biya ni ya kai ne ka daina magana da wannan mutumin ko ya to zartar da kai ya tuma mutunci a idan mutane sai manzo Allah ce yaushe na ci bashin ya ce litinin ya ce yaushe muka yi da kai zan biya ka yi ce laraba sai ce yau wace rana ya ce yau litinin ya ce laraban ta zo ya ce a'a sai ce to ya haƙuri sake ni bari in laraban ta zo maka haka ba kamun abin da kamun yanzu in ba haƙuri za a yi wannan ana ganewa kaga ashe kenan dole sai ya zama ne mai haƙuri shi ne ibn taymiya ya da hakuri da ne ake iya samun jagoranci a cikin al'umma dan wasu ma da gangan za su saka ta kawai ana so a gani action ɗinka ko Kana so a gari action ka ya za a yanzu aka ce ma kana so ka samu loss of power sai a ce ma ka je ka sami machiavelli za a ce ma ai su ne shegun duniya su ne suka san loss of power kaza kaza kuma in ya zo zai ce maka silent ko is the greatest weapon zai ce maka ka yi shuru ka yi shi ne babban wifon ɗin da za ka yi amfani da shi a kan wani ya gama yi ya gama yi kai shiru kana kallonsa ka gama da shi dama yana so ya kure ka ne in ka fasata ka fara magana shi ne maka sai a manta da nashi sai a gana ka aibun a lokacin da ka kane duk abin da sai ya zama kowa shi ya gani a gana ka ba kaga tarbiyya na addini yana koya maka haƙuri shi sa da manzo Allah tashi siffanta hakuri sai ya siffanta shi da haske na rana haske na rana yana da zafi ko bai da zafi yana da kuna bi ma'ana ban haka wato sai mai juriya zai iya jurewa to amma idan ka same shi manzo ce ba a taba ba mutum kyauta a duniya da yafi hakuri faɗi ba dan komai na duniya zai dawo karkashin in dai kana da hakuri in dai na abin nan ne za ka ga abubuwa da yawa to haƙurin nan shi zai sa kowa zai dawo ƙasanka kuma dole baka biyayya to wannan ya ce wal ulama'u su malamai har ila yau su ne wa ya ce hum warasatul anbiya'i su ne fa magada annabawa warisu anhumul ilma sun gaji ilimi daga annabawa fahum yahmilunahu fi sudurihim saboda suna rike da ilimin nan ne a cikin zukatansu wa yanba'u fil jumla ala a'malihim sannan kuma ilimin yana haskaka a dunkule a ayyukansu irin mu'amalarsu kaga ilimin na ƙara fitowa wa yad'una ilayhi an-nas kuma suna kiran mutane zuwa ga wannan ilimin su yi aiki da shi wannan duk ana nuna masu waye malamai ya ce wal ulama'u har ila yau ban an ce ma malamai su ne wa ya ce hum su ne alfirfatun lati na farat min hazihi al'umma litattafiqahu fi dinillahi ya ce alfirkatu ita ce ɓangaren nan allati na farat min hazihi al'umma wacce take ta fito a cikin wannan al'umma litattafiqahu fi dinillah saboda yace malam yace litattafaqahu fi dinillah saboda tana ƙara fahimtar addinin Allah thumma taqumu wajibi da'awa sa'annan ta tsayu da abin da yake wajibi ne na da'awa wa muhimmatul inzari da mahimmancin gargaɗi wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa Allah ce mu'minai bayuwa a ce mu'minai ranka takaffin su sun fita daga gari sun bar kowa sun fita ga baki daya falaula nafara min kulli firqatin ba dan wasu ɓangare ba daga cikin ɓangarori minhum daga cikinsu ƙa'ifatun wasu ɓangare suna fita neman ilimi liyatafaqahu fi din saboda suna fahimtar addini su fahimci addini dan su zo su karantar da mutane waliyunziru qaumahum sannan su yi wa mutanen su gargadi idza raja'u ilaihim lokacin da suka dawo zuwa gare su la'allahum yahzarun dan su zama suna musu gargadi su tsawatar da su su yi taka tsantsan wajen sabawa Allah wa'annan su ne malamai malin ce wal ulama'u har ila yau in an ce malamai hum sune hudatun nas alladhina yakhlu zaman minhum sune masu shiryar da mutane wanda zamani baya rabuwa da su hatta ya'ti amrullah har zuwa lokacin da kiyama za ta zo ana samun malamai hum ra'su ta'ifatul mansura sune tushen ɓangaren nan da ake ba ta nasara ila qiyamis sa'a zuwa ranar tashin alkiyama ya ƙulun rasulu sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta zalo ƙa'ifatun min ummati wani ɓangare a cikin al'ummata ba za ta gushe ba ƙa'imatun bi amrillah tana tsayuwa da umarnin Allah su ne malamai la ya man khazalahum duk wanda ya wulaƙanta su baya cutar da su aw khalafahum ko kuma ya saba musu hatta ya'ti amrullah wa hum zahiruna 'ala an-nas har zuwa ranar da kiyama za ta zo alhali suna bayyana a cikin mutane suna fito musu da karatu mutane suna gane dokar Allah wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito sa a cikin sahihinsa kitabu al-i'tisam babu qaulin nabi sallallahu alaihi sallam la tazalu ta'ifatun haka Imam Muslim a cikin sahihinsa كتاب الإمارة أبو قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة دقى معاوية الله يقار يدى أجلسة kaga a takaice in an ce ma malami haka malam ya dinga fita da su waye malam malam malam saboda in an ce ma malam ka san waye malam kamar yadda muke cewa malam ko yawa malam in an ce ma malam a addinance ga abin da ake nufi sai ka duba su waye masu wannan siffar to sai ka sani cewa addini ya ce ka girmama su shi sa imamun nawawi Allah ya ji ɗansa da rahama ya kulla wannan babi na musamman babu tauƙirin ulama babin da ke magana akan ne girmama malamai saboda tun daga lokacin in ka ga malami za ka girmama shi ko za ka girmama shi za ka ba shi daraja da makamancin haka wannan ya nuna kasan girman Allah saboda Allah ne ya ce ka girmama shi ana ganewa saboda kuma abinda Allah ya bashi ko da karami ne ko da ɗanka ne in dai Allah ya bashi to ka girmama shi girmamawa na ne ilimin kuma baya kore matsayinsa na ɗa ana ganewa ka ne shi kowaye shi ka bashi wannan girma da daraja ke zamana cewa wannan daraja ce ta ilimi ake bashi sannan kuma idan an zo baya kore kasantuwarsa ɗa kuma baya kore kasantuwarsa kani kuma baya kore kasantuwarsa aboki kuma baya kore kasantuwarsa makwabci amma darajar ilimi daban yake idan mutum ya san wannan zai darajta ilimi zai girmama ilimi wannan abin da yasa na karanta mana wannan saboda idan mun shiga babi ba ma bukatar mu dinga karanto mana shi kawai za mu ta karanta hadisin da fa fikin hadisan ne amma ka san in an ce ma malami ga abin da ake nufi da malami shin haka mu muke girmama malamanmu tambaya kenan Allah ka sa mu dace in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita cikin karatun da muke yi wa alaikum salam qumu li sayyidikum ku tashi saboda shugabanku ku girmama shi can kuma yace kumu ila sayyidikum ku tashi ku je ku samu shugabanku girmama ne sadi ne an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai masa haka ana ganewa saboda sa'ad bin mu'az ne kuma shine shugaban mutanen madina dan lokacin da ya mutu manzo Allah ce sai da al'arshin ubangiji ya girgiza kana ganewa kaga mutum ɗaya ba aka ce al'arshin ubangiji ya girgiza saboda ne mutuwarsa kaga wannan ya nuna ba karamin mutum bane ai ko to amma a cikin mutane ai zaka ga tunda ba kaya yake da shi ba ko ba a mai jiniya ba a mai kaza ba a mai kaza kaga mu abin da kawai muka dauka girma maka jiniya ka zo masha Allah sai a ce a ah, wani akwai girma to ga wani nan kuma kaga tarin ilimi da daraja ya bashi ana ganewa to duk wannan yana daga cikin tarbiyya da addinin musulunci ya bamu a wajen girmama malamai wannan nasu da fanni. saboda haka ne sayyidina Umar a lokacin da yake khalifa fadansa duka malamai har Abdullahi Abbas yaro dan karami dududu bai wuce shekara ashirin zuwa da biyar ba wasu suna ganin ya zai dinga kawo karamin yaran nan cikinmu wata rana sai da na umar yana so ya nuna musu darajar da ya sa yake kawo shi sai ce da Allah wa zai fassara mu wannan ayar idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wasu suka yi gum matijai ne dan 60 70 suka yi gum wasu kuma suka fassara sai da kowa ya gama sai sai na umar ya kai yaro yaci ci fassarar da suka yi ya ce yi eh. haka za ka fassara ta ce ba haka zan fassara aya nan ba sai sai na umar ya ce to ya fassarar take sai faɗi fassararsa yana faɗi sai na umar ya ce ni ma ban san fassarar ayan nan ko suran nan a wurin manzo Allah ba ce yanda yaron nan ya fassara ana ganewa kenan dalilin da sawa yake shigar da shi ina cikin majalisan dattijai saboda ne ilimin da tsarin ilimin da Allah ya ba shi ana ganewa kaga shi sa ko da sayyidina Umar zai rasu da suma Abdullahi dan Abbas shi ya bada fiqhun da aka gano farkawan sayyidina Umar ya sume saboda su zafin guban da Abu Lu'lu'atul Majusi ya zuba mai a cikin wukan nan da ya soka mai sai na umar ya suma aka yayyafa mai ruwa sai na umar bai farka ba aka far aka ta watsa mai ruwa sai na umar bai farka ba abdullahi dan abbas yaron nan ne yace la yafiqa umar hatta yasma al azan yace sai na umar ba zai farka ba sai ya ji kiran sallah azinu yace ku kira sallah zai farka ana cewa Allahu akbar Allahu akbar sai sai na umar ya farfado in ba ilimi zai gano dalilin da zai sa umar ya farka can ba da jigar ba ne amma kuma ai ba su gano dalilin da zai iya sa ya farka ba amma kaga saboda ilimi ya gano zuciyar sai na umar a damfara da ne da sallar saboda yana sallah ne aka soka mai ana fahimta kaga shi inda ya sha da banke shi kuma ilimi in dai dan Allah ake yin sa ba zai sa ka girman kai ba sai dai sa ka tawalu duk wanda kaga yayi ilimi ya rena kowa to ba dan Allah bane in ce ka ga ilimi ya rena kowa to ba dan Allah bane saboda ilimi yana ƙara sa ka kankan da kanka ka gane cewa kai ma baka san komai ba dan duk lokacin da kake ƙara ilimi lokacin kake ƙara gane cewa lallai kai jahili ne baka san komai ba Allah ka shirye da mu na'am amin na'am eh akwai akwai tsarinsa a musulunce sannan in kaji ana cewa mutum sheikh ba karamin zurfiye a ilimi ba mu ne dai kawai a nan dai ka ji malam masha Allah zai ce a sheikh ke nan har ma ya dinga jin haushi baka ce mai sheikh ba ko eh amma galiban wato ya amfa amfani da shi ga dattijai da kuma waɗanda ilimin su yayi zurfi sosai shi ne ake amfani da sheikh ta ma mu kawai abu kaɗan sai a ce sheikh ne sheikh ne sheikh ne kuma inda ka. Saura, ma'auninsa ilimi za ka ga bai kai wannan darajar ba amma tun da mu sheyin abu ne mai sauki kawai sai a ce sheyi kaza sheyi kaza an gane yana da matakai wanda duk wannan littafin ya ambato matakai da sauransu in lokaci ya bayu in muna cikin karatu zan ɗan dinga ɗauko mana shi ina shigar mana da shi cikin karatun na'am na gane eh a najeriya zai yi gaskiya da ya sa ba secularism muke amfani da shi inda ake yin wannan shine inda akwai kari na musulunci kaga kamar saudiya da kasashen larabawan da ake a tsarin addini kaga akwai malamai masu wa'azi su kawai wa'azi suke yi, su an san su ba ba da fatawa saboda fatawa ba ta su bace ba su kai matsayin da za su ba da fatawa ba in ma za su ba da fatawa sai dai su ce na ji malam wane ya ce kaza ko kuma lajina wato kwamiti na fatawan malaman duniya sun ce kaza sai faɗi wannan amma mu nan kowa zai yi shi za ka ke kanin mutane suna cewa malamai na rudar da su sun kasa bambance waye malami waye ne wa'azi akwai wanda shi iya matakinsa wa'azi ne kawai e kai matsayin ya bada fatawa ba to amma zai zo yana bada fatawa a cikin al'umma kuma ya fitar da mutane an gane Allah ka shigar da mu Allah kuma ka ganar da mu kuma ka karanta na'am kai za ka zama na ƙarshe na to tun da na baka dama tun da kai ne na ƙarshe bismillah na'am na'am na'am na'am eh eh eh na'am haka ba laifi eh ba laifi eh amma kuma in yana da kuɗin bai yi ba ya zalunci wancan haka manzo Allah ce matsalul ghaniyu zulmun musulunci daman ya zalunci wancan kuma kamar yadda malaman musulunci suka ce in ya dawo mai da kudin ya kara masa wani abu ba tare da shi wancan ya nema ba suka ce ya halatta zai iya karba amma jinkirin da ya masa ya zalunce shi ya shiga hakinsa sai ya nemi ya yafiyarsa a wurin Allah in ko ba haka ba za su warware a gaban Allah an gane yawa saboda ya shiga hakinsa shi manzo Allah ya ce mawadaci idan ya rike kudin wani ya ki biyansa to ya zalunci shi shi ma wani nau'i ne na zalunci ba ba mutum ba eh an zalunce shi a ka'ida a gwamnatance ana badawa amma abin da ya sa ake mai jinkiri masu wanda suke da haƙƙin abadan suna jira sai an yi ka samu raba shi ne gaskiyar magana ya ƙi yadda a yi ka samu raba shi sa sai a riƙe kudin ake ba shi ana ganewa duk ana yin irin wanda zalunci ne yi akan zalunci mutane ni kaina akwai lokacin da na samu scholarship ina masters aka bani miliyan uku na scholarship kudin ne ya gagara fitowa kai muka je scholarship board din ma ta ce shi wanda ma yake da nauyin abin na ce to mu yi 50-50 ya doki 1.5 ya bani 1.5 sai dai a kiyama sai dai a kiyama don ban gashi ba an gane to haka mutane suke saboda shi yana ganin yanzu a ɗauki wannan kudin a baka shi yana ganin kyashi da asara saboda haka zai ta maka haka zai ta maka haka ƙarshe kuma shi dai bai sha a duniya ba don Allah sai ya biya shi sai ya biya bashin nan a duniya Allah zai ladabtar da shi kuma a lahira sai ya biya abin mutane suka kasa gane to ko da gwamnati ne ai a tsarin gwamnati duk wanda ya aiki an ce a sallame shi to waɗanda aka ɗaura a wurin sallaman su ne suke zalantar mutane sannan shi kuma shugaban da yake da haƙƙin da ya kamata ya bibiya an biyawa ne ba a biya shi ba to shi ma Allah zai tabbe shi akan wannan kowa gwargwadon nauyin da aka ɗaura masa gwargwadon da Allah zai masa tambaya duniya da kuma lahira shi sa dole mutum ya dinga taka tsantsan Allah ka shirye da mu an ce akwai hadari abinda muka karanta daidai Allah ya karba wanda muka bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yadda Allah ya haɗa fuskokin ma wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da azurta mu da su muna roƙon sa ya sanya musu kaunan mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ga addinin mu Allah muke roƙo ya kane hannayen su kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokansa ba wanda aka karce su a cikin mulka su suka Allah muke roƙo ya yaye musu ya ba su ikon sauke nauyin wannan bashin da ke kansu ya Allah mu kuma muna roƙon ka yanda zamani kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudaure ne iyalan mu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa ɗan uwan mu mu taimakawa makwabtan mu mu taimakawa danginmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu ya Allah muna roƙonka wanda ka jarabce su a cikin mu da ƴaƴa kangararru maza ko mata ka shirye musu da su ka sa su zama masu fa'anta musu rai kamar yadda suka fa'anta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka duk lokacin da ‘ya'yanmu da ka azurta mu da su shiryan mana da su ka sa su zama fitilu a cikin al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ya gina wannan masallaci sadaukar shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa Allah muke roƙo yanda ya bashi arziki ya bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin sa hidima mu ma ya mana arzikin da zamu yi wa addinin sa hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi muna roƙon Allah ya karba mana a matsayin ibada ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu sauraro duk lokacin da mutum mu tazo ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk